Assalamu alaikum jama'a ku da wannan lokaci barkan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili a yau za mu ci gaba da littafin nan hakimai ne wato fassarar aliyu abubakar sharfaɗi da kuma rabiu abdullahi sharfaɗi idan dai mai sauraro zai iya tunawa mun tsaya ne inda malukun saifi ya ce boka rajima ya zama dole kafin jikan nan nasa ya farka daga bacci a je a samo wannan akwati ta sarki furanjib to nan muka dakata a littafi na uku a halin yanzu za mu ci gaba a kan littafi na hudu maluku sai ya ci gaba da cewa wannan al'amari ya zama sirri a tsakanin ni da kai da masabiku domin ba na so damarin liyaɗa ya san wannan al'amari bokan rashi mai ce na ji kuma na bi a nan take bokan ya umarci hadimansa na daga aljanu da su ɗauki maluku saifi da shi kansa su kai su wannan taska inda wannan akwati take ciki cikin ƙanƙanin lokaci suka kai su bakin wannan taska boka mu ya dubi maliku sefe ya ce ya shugabana karanta nasabarka za a buɗe maka kofar cikin hanzari maliku sefe ya karanta nasabarsa kafin ma ya kai ƙarshe sai ga ƙofar taskar ta buɗe a nan ya kutsa kai cikin taskar ya tafiya har sai da ya zo tsakiyarta da ya tsakiyar ne sai ya ga gadaje guda biyu manya-manya ɗaya a dama ɗaya a hagu akwatin na kan gadon da yake a ɓaryar dama sai gabata zuwa gaban wannan gado ya tsaya yana mamakin irin girman da akwatin take da shi yana cikin wannan hali ne sai ya hangi wata taga a saman akwatin da wata jakar fata a kanta nan da na ya miƙa hannunsa ya ɗauko ta ya buɗe ta sai ga wani ƙaramin allo a ciki da ƙananan rubutu a jikinsa ya miƙa hannu zai ɗauko shi sai ji an ce masa ya maluku sai fa wannan allo dakon akwatin nan ne idan ka goga shi ka ce a kai maka ita inda kake so za a kai maka ita amma ba za mu baka shi ba sai ka ɗauki alkawarin za ka da mana da ita idan ka gama amfani da ita ɗin cikin tattausan murya malikun sai ya ɗauki alkawarin cewa idan ya gama amfani da ita zai dawo musu da ita inda ya ɗauke ta a ne ji muryar ta umarce shi da ya fita da allan daga taskar da fitowarsa boka harashin ya tarbe shi inda ya ce da shi ya malikun sai ya na ganka kai kaɗai ina akwatin take a nan sai ya amsa masa da cewa ai na mallaki dakon ta gashi a hannuna boka rashi mu cikin mamaki ya ce ka gani lokacin da na zo ɗaukanta aljanu na sa suka ɗaukan min ita saɓanin kai da allah ya maka gyaɗar dogo nan take boka shi mai umarci hadimansa da su ɗauke su zuwa siwan aja'ibi, inda malikun saifu ya sansani shi da jama'arsa cikin ƙanƙanin lokaci suka isa Ba malikun saifu ya zauna cikin wannan tanti sai ɗauko allon na ya goga shi sau uku sai ga wani katon aljani ya bayyana a gabansa yana cewa me kake so in yi maka ya sarkin duniya a nan maliku sai ya umarce shi da ya kawo masa akwatin nan gabansa nan take aljanin na ya ɓace cikin abin da bai fi kyafta ido ba sai gashi da akwatin na ya dire ta gaban maliku sai sannan ya juya ya tafi tafiyarsa bayan ya tafi ne bau kare shi mai dubu maliku saifi ya ce ya shugabana ka yi umarni a ɗauko ɗamarin liyaɗa a sa shi a cikin wannan akwati kafin ya farka daga baccinsa maliku sai ya numfasa ya ce ya rashi mu ka sani ina mai cike da shakku game da wannan akwati na kuma tunanin cewa mutum zai iya rasa ransa da zara an sa shi a cikin wannan akwato a nan sai ya kalli akwatin sannan kuma ya kalli boka ya ce yanzu idan mutum ya samu kansa a cikin wannan akwati ta yana zai ci abinci ko ya sha ruwa har ma ya samu ya bayan gari idan ya kama shi da jin wannan batu na maliku saifi sai boka ya duka a gabansa karo na biyu sannan ce ya shugabana ya sani cewa wannan akwati da malaman sarki furin suka samar da ita tuni sun gama samar da dukkanin abin da ka ambata a yanzu domin ku sun tanadi hadimai waɗanda za su bashi abinci da zai gina masu jiki ba tare kuma da bayan gari ko fitsari ba a tsawon zamansa a cikin wannan akwatu ya shugabana ina mai tabbatar maka da cewa mutumin da yake cikin wannan akwatu zai yi rayuwa ne kwatankwacin rayuwa a sahabar kahafi a cikin kogo waɗanda suka yi shekara ɗari uku da tara a kwance a cikin kogo suna numfashi da komin motsi amma ga shi ba sa ci ba sa sha amma kuma suna raye sai dai kawai bambancin da yake tsakanin mutumin da yake cikin wannan akwato da kuma su a kahfi shi ne shi mutumin da yake cikin wannan akwato ana ciyar da shi kuma ana shayar da shi bayan da boka ya gama wannan jawabi sai maluku saifa ya ce amma duk da haka ba zan sa ɗamarin liyaɗa a ciki ba sai na jarraba ta boka ya shi mai ce wannan lamari babu aibu nan take malikun sabi ya umarci musabiqul layyari da ya shiga cikin wannan akwati domin ya bashi labarin duk abin da ya gani a cikin ta idan ya fito nan take masabiku ya shiga cikin akwatin aka rufe shi bayan kamar sa'a guda malikun sabi ya umarni aka buɗe shi ya fito fitowarsa ke da wuya sai ya godiya ga Allah sannan ya rinka waige-waige dama da hauni ya ɗaga kansa sama ya dubi ƙasa ganin halin da ya samu kansa a ciki ne ya sa malikun sabi ya ce da shi ya masabiku me ka gani ne a cikin wannan akwati Naga ka hoto kana waige-waige masabiku ya amsa masa da cewa wai ni a ina nake na yanzu maluku sai ya amsa masa kana gaba na masabiku a nan ne masabiku ya waiwa ya dubi maluku sai ya ce ya shugaba na rabuwata da kai zai kama shekara nawa cikin nuna mamaki maluku sai ya ce masa rabin sa'a kai a cikin wannan akwati ba daɗi ba rage masabiku ya duka gaban maluku sai ya ce wallahi idan na baku labarin abin da ya gudana a gare ni ba za ku gazgata ni ba za ku zaci hauka ne kama ni nan maluku zai ya dubu musabiku ya ce da shi ba mu labarin abin da ya gudana a gare ka ya musabiku a nan musabiku ya fara da cewa kai sani ya shugabana yayin da na shiga cikin wannan akwati na samu kaina wani katon fili ma'abocin bishiyu da furanni da ƙoramu ruwa na ta gudana ga tsuntsaye na ta kuka kala daban-daban faɗin wannan daji da irin ni'imar da ke cikinsa ba za su siffanta ba babu wani ɗan adam a cikinsa sai ni kaɗai na zamto ina cikin tafiya dare da rana ban san inda na nufa ba ban gushe wannan cikin halin tafiya har zuwa wata hudu inda na ba dajin nan mai bishiyu baya na shiga cikin wani fili mai rairayi ban jima ina tafiya a wannan fili ba sai na hangi ƙura a gabana ta toshe sararin samaniya bayan ƙurar ta yaye ne sai na hangi askara a ƙarƙashin ta masu yawan gaske yayin da suka hange ni a wannan fili sai suka wuri wurina da zuwansu inda nake sai suka kama ni suka gabatar da ni a gaban sarkinsu a nan ne sarkin nasu ya dube ni sai da kamun tsawa ya ci da ni kai canka shin ba kai ne masabiƙun layyarar ɗan leƙen asiri ga malikun saifu ba sai na amsa da cewa ni ne sai ka da baki ya sake cewa da ni ina so nema kai min hidima ka rabu da malikun saifu ka dawo wurina ni kuma zan shugabantar da kai a bisa 'yan rahoton da suke a ƙarƙashina jin wannan furuci na sai sa hasken fuska ta ya koma duhu na ɗaga kai na dube shi sannan na ce da shi wannan lamari ba zai taɓa yiwuwa ba ko da ko zan sha gidauniya halaka rufe baki na ke da wuya ya umarci sadaukansa da su kama su tafi da ni cikin gari su sa na cikin wani kejin ƙarfe, wanda ke rataye a fadarsa daga bayan kujerar mulkinsa cikin hanzari suka aiwatar da abin da ya umarce su Ba na samu kimanin kwana uku a wannan keji ne a rana ta hudu sarkin ya shigo inda nake ce da ni ya musabiku ba za ka samu kuɓuta daga hannuna ba face da kalmar amincewa a bisa za ka yi min hidima idan ku ba kai hakan ba zan halaka kan jefar da kai a daji tsuntsaye su cinye ka. jin wannan furci na sai sa na amsa masa a bisa zan yi masa wannan hidima da ya bukace ni da amsa wata ne kuma zai umarni da fito da ni daga cikin wannan keji nan take kuma ya shugabantar da ni a bisa 'yan leƙen asirinsa ya kuma aura min wata kyakkyawar kuyanga ma'abociyar cika da kyandiri na same ta azurfa wacce ba a taɓa sata a hannu ba kuma taguwa wacce ba a taɓa ɗora mata siddi ba muka zauna tare da wannan kuyanga shekara guda inda har ta haifa min ɗa namiji kyakkyawa na sa masa suna sarwana haka muka ci gaba da rayuwarmu ni da iyalina cikin farin ciki inda kuma mahaifiyar wannan yaro ta ci gaba da renansa har ya kai munzalin yayi wata rana wannan sarki ya hawa shi da askarawansa da kwamandojinsa gaba ɗaya muka fita farauta ne kuma ina biyar da su a ƙasa a matsayin ɗan madafi alkafar sarki ta ɓarin dama ba mu gushe ba muna tafiya har sai da muka kai gurin da sarki da jama'arsa suka fara gani na zuwan mu gurin ke da wuya sai ga runduna wani babban sarki ta nufo mu ganin yawan wannan runduna tasa muka gigice bayan da suka kara kusan mu ne sai sarkin mu ya duba ga shugaban wannan runduna sai gashe dan uwansa ne ya zo wurin sa ziyara kamar yadda ya saba irin wannan lokaci to a nan ne ya sanar da jama'a su abin da yake faruwa nan take hankalin kowa ya kwanta muka nufi inda wannan runduna take da isan mu sarkin da nake tare da shi ya fuskanci wannan sarki ɗan uwansa suka gaisa ne kuma ina jikin likafar dokinsa bayan sun gaisa sai bakon sarkin ya dube ni ya ce wa dan uwansa in ce ko musabiqul layyar ne ya haɗu hadimin malikul sayf yake tare da kai sarkin da nake tare da shi ya amsa da cewa eh shi ne nan fa ya tausasa muryar sai ce ban zo wannan gari ba sai dan shi domin na samu labari yana gurinka saboda haka na zo ka bani shi ni ma ya je min hidima sarkin da nake tare da shi ya amsa dan uwansa da cewa ba laifi gashi nan ka tafi da shi daga nan suka yi bankwana ko ya nufi garinsa tun daga wannan lokaci na koma garin wannan sarki na yi masa hidima har ta wajen shekara bakwai inda shi ma ya aura min kuyanga kyakkyawa ita ma kuma ta haifa min ɗa namiji daga nan shi ma ya bayar da ni ga wani sarkin shi ma na zauna a ƙarƙashinsa shekara guda inda ya aura min budurwa na samu ɗa namiji da ita ban gushe ba wannan sarki na bayar da ni ga wancan sarki har sai da na je gurin sarki na bakwai kuma duk inda na zauna sai na aure kuma na haifa ɗa namiji wata rana sarki na bakwai wanda nake wurinsa ya shirya farauta shi da jama'arsa muka fita tare da shi ina jikin likafarsa ne masa ɗan madafi muka kafa tarko a wani daji inda muka yi nasarar kama namun daji da yawa a cikin abubuwan da muka kama akwai wata farar barewa mai kaho hudu tana da idanu kamar an sa musu kwalli kai wannan barewa allah ya kawata ta da kyawu aka yi dace ta kubuce daga tarkon da ya kama ta sai wannan sarki ya dube ne ce ya masabiku na samu labarin ka cewa saboda gudun da kake da shi ake kiran ka da wannan suna Da haka na umarce ka da ka bi bayan wannan barewa ka kamo min ita cikin girmamawa na amsa masa sannan na bi bayan wannan barewa a guje ta rinka hawa kan duwatsu da tudduna ni kuma ina biyar da ita da ta gana ta kura mata da bi sai ta shiga cikin wani kogon dutse ganin haka ne ya sa ni ma na yunkura da nufin zan bi ta cikin wannan kogo sai daga saman dutsen zakoki suka bayyana gare ni suka yi wa kaina da nufin za su farauce ni a dama da wannan dutse sai na hangi wata ƙorama nan take na raya cikin zuciya ta cewa ‘yar zaki baya shiga cikin ruwa sai kawai na ji na a cikin ruwan inda na same shi mai sanyi kamar raɓa nan da nan na kama rawar ɗari kamar wanda ake wa gangi rigata ta taimun nauyi a jikina gaɓoɓina suka yi sanyi na kasa yin iyo da na ga zan nutse ne sai ne kalmar shahada wanda hakan ya daidai da lokacin da ruwan nan ya sha kaina a nan ne kuma na sume sai igiyar ruwa ta ta tafiya da ni har ta je ni gabar wannan korama bayan na farfado daga suman da na yi sai na buɗe idanuna na ɗaga kaina domin kada ruwan koraman na ya shiga cikin hanci na ban aune ba sai na ganna a gaban ku ina godiya ga Allah a bisa tserar da ni da yi wannan shine abin da ya gudana gare ni ya shugabana yayin da malikun saifi ya gama sauraron wannan labari daga bakin masabi kwallon yari sai mamaki ya kama shi ya juya ya dubi masabi ya ci da shi a iya sani na da kai mai gaskiya ne kai amma yau kai min karya cikin labarin da ka bani domin ka ambaci shekaru a cikin labarinka kuma na ga rabin sa sa'a kai a cikin wannan akwati masabiku ya duka gaban malikun saifi ya ce ka sanya wani mutum a cikin wannan akwati kamar rabin sa'a ka fito da shi zai baka labari inda anan za ka tabbatar da ta. nan take sai boka ya kada baki ce ya sarkin duniya ka sani cewa ita wannan akwati duk wanda ya shiga cikinta idan malami ne zai samu kansa a matsayin malami haka na idan sadauki ne zai riski kansa a matsayin sadauki boka rashi ya ci gaba da cewa ko da kai da kanka ne ka shiga cikin wannan akwati to za ka samu kanka a matsayin sarki kuma za ka yi mu'amala ne irin ta sarakuna haka na idan talaka ne zai samu kansa a matsayin talakansa an kuma matsafi ne shi ma haka zai samu kansa da jin wannan jawabi na boka sai maluku safi ya umarci masabiku da ya je ya kira masa shahararren sadaukin nan sa'adun zanji nan da nan masabiku ya je ya kira shi suka taho tare da zuwan sai ya duka gaban maluku safi ya gaisuwa sannan ya koma gefe ya zauna maluku safi ya duba ga sa'adunu na duba irin na amincin da ke tsakaninsu sannan ya ce da shi ina so ka shiga cikin wannan akwati ba tare da jayayya ba ko tunanin wani abu sai sa'aduna zan je shiga cikin wannan akwati aka mayar da murfi aka rufe bayan kamar rabin sa aka buɗe akwati aka fito da sa'adunu da fitowarsa sai ya ringa waige-waige dama da hauni yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna ibrahim khalilullah ina nake ne a nan maluku sai bai da baki ce kana wuri na ya sa'adunu sa'adunu ya ɗago kansa ya dubi maliku sau ya ce bayan wannan tafiya da na yi mai tsawo me ya faru a gare ku na daga canjin rayuwa maliku sai ya numfasa ce ai ba wata tafiya kai mai tsawo ba kawai ka zauna a cikin wannan akwati ne na tsawon rabin sa'a ba daɗi ba rage sa'adu ne ya mamaki sannan ce ya shugaba na. ni wani babban lamari ne ya same ni a cikin wannan akwati ina gudun gaya muku shi ku karyata ni ku zaci ko bana cikin hayacina ne maluku saifu ya ce da shi ya sa'adunu faɗi labarin ka. domin tsawon zaman da na yi da kai na san baka taɓa min karya ba sa'adunu zan je gyaran murya ce ya shugaba na kai sani lokacin da na shiga cikin wannan akwati na samu kaina cikin wani dausayi ma'abocin furanni da ƙoramu da kayan marmari na kasance a cikin tafiya dare da rana ina ci daga 'ya'yan itatuwa ina sha daga waɗannan ƙoramu tsawon wata biyar ban ga ɗan adam ba ko da mutum ɗaya ne wata rana ina cikin wannan hali sai na game da wani sadauki sanye da silke na bakin karfe yana busa wani ingarman doki baki mai fari biyar da gani na zai nufo inda nake da zuwansa sai daka min tsawa sannan ya ce da ni shin ba kai ne sa'aduna ba na ce masa ini eh, ne me kake nufi da ni sai ka da baki ya ce da ni mara ba da kai ya sadaukin musulunci mai halaka ma abota bata nan fa ya sako da kan dokinsa muka gaisa sannan ya ce da ni ka zo lokacin da ake bukatar zuwanka nan fa yasa na a gaba muka tafi zuwa cikin birnin su da zo mu bakin kofar wannan birni sai na ga sadaukai akan dawakai sadaukan da ba zan iya kiyasta adadin su ba dukkaninsu sun yi shirin fita yaki muka wuce su muka shige cikin birnin ba mu gushe ba muna tafiya sai da ya kai ni gaban sarkinsa ya tsayar da ni sannan ya duba sarkin ya ce ba za mu samu nasarar wannan yaki ba sai da takobin wannan sadauki wanda a wannan zamani namu babu sadauki tamkarsa domin ku shi ne sadauki kuma uban sadaukai bayan da wannan sadauki ya gama daga daraja ta kun wannan sarki ne duba ga sarkin sai na ga sarki ne mai girman sha'ani a nan na duka ne gaisuwa a gare shi kuma ya mun maraba da zuwa ya karrama ni sannan ya umarce ni da na zauna a kan wata maɗaukakiyar kujera ta fara azurfa Zama na ke da wuya ya umarni a fito da abinci na alfarma muka ci tare da shi bayan mun gama cin abincin an ɗauke kwanukan ya sa aka kama na kayan marmari na 'ya'yan itatuwa muka ci gaba da sha inda anan na tambaye shi na ce ya kai wannan sarki menene dalilin taruwar rundunar askarawan a kofar birni a nan sarkin na ya numfasa ya ce da ni kai sani ya kai na cewa wani sarki ne daga sarakunan wannan nahiya ya nemi auren yata ni kuma na hana shi aurenta saboda kasancewarsa a cikin kafirci sakamakon haka ya ci alwashi zai zo ya yaƙe ni ya rusa gari na ya karkashe jama'ata ya kwace irta da ƙarfi ya tafi da ita saboda haka na tara sadaukaina za mu tafi garin sa mu yaƙe shi kafin ya zo yaƙe mu wannan shine sababin tara waɗannan sadaukai da ka gani a bakin ƙofar gari amma yanzu mai cece shawarar ka bisa wannan yaƙi ya sadaukin musulunci yayin da na ji wannan batu sai na ce ya kai wannan sarki ka kwantar da hankalinka kada ka samu damuwa ni kaɗai zan ije maka sharrin wannan sarki a nan ya farin ciki a bisa jawabin da na masa muka ci gaba da hiran mu cikin nishaɗi har gari ya waye da wayewar gari ne na ce wannan sarki ya kama in garman doki mai juriya wajen kai kawo a fagen fama da sulke mai ƙananan saƙa da mashi mai tsini game da garkuwa cikin gaggawa aka kamun abubuwan da na bukata a nan na ɗauki takobi na ƙirai hindu na rataya bayan na shirya tsab na fito bayan birni sai wannan sarki ya shirya ya fito da nufin mu tafi tare da shi a na kada baki na ce da shi ya shugaban mu kai zaman ka kai da rundunar ka ka huta ni abin da nake bukata a gare ka shine ka zaɓo kai guda dubu daga rundunar ka masana yaƙi waɗanda za su kare min bayana a yayin da na yi ɗauki akan abokan gabanmu sarki ya amsa min da cewa to ai ba laifi a nan ya zaɓo mutane dubu daga sadaukansa ya haɗa da su muka tafi zuwa wancan gari da isan mu garin muka tarar da sarkin shi da jama'arsa sun yi shiri suna da huntowa gare mu ba su bar mu mun huta ba suka yi ɗauki a kanmu ganin haka ne da mutanen nan dubu muka yi ɗauki a gare su muka rinka sukansu da mashi muna saransu da takobi har tsawon kwanaki uku inda a rana ta hudu ki kicibis da sarkin su, yana ba sadaukansa umarni nan fa na tsarge shi gida biyu da takobi na ganin sarkinsu ya halaka ne suka juya a guje zuwa birninsu muka mallaki ganima mai yawa muka juyo zuwa gida cikin farin ciki wannan sarki ya tarbe mu cikin murna da girmamawa kashe gari ya tara manyan daularsa inda ya fara jawabi kamar haka na gode wa allah ya bisa wannan nasara da kuka samu a hannun sadauki sa'adunu ya ku jama'a wannan gari ku sani cewa na yanke shawarar zan aura sa'adunu wannan yartawa kasancewa shi ne mutumin da ya tsare mutuncinta da kuma na wannan gari namu da haka ne ya fi cancanta da ya aure ta nan take wurin ya kaure da kowa, kowa na faɗin albarkacin bakinsa a nan ne kuma aka ɗaura aure na da wannan 'yar sarki mai suna nurul kamari inda aka yi kwanaki bakwai ana shagalin biki a rana ta takwas aka shigar da ni wurinta na same ta kamar duniya lokacin da ta fuskanto talakawa yayin da gari ya waye na fito sarki ya ce da ni yanzu ka zama ɗana kuma sarkina don haka kai ne sarki bayan ni na masa godiya a bisa wannan jawabi nasa haka muka ci gaba da zama da mata ta nuna kamari inda ta haifa min 'ya'ya guda bakwai kyawawa hudu maza uku mata wata rana sarki ya gayyace ni da mafita ta farauta bayan mun tafi mun nutsa cikin daji sai ga sadaukai guda goma sun bayyana a gare mu da isowarsu kusa da mu sai suka daka mana tsawa suna cewa ina za ka gudu ya bayan muna biya da kai sai mun ɗau fansa a kanka tun wannan jawabi nasu na ce da sarki na ya tsaya a bayana ni kuma ne ɗauki a kansu na kashe mutum biyar daga cikinsu na kama sauran biyar ɗin na gabato da shugaban gaban sarki na inda na tambaye su cewa me ke tsakanina da ku har kuka biyo ni domin ɗaukar fansa a nan suka yi shiru suka kasa ba ni amsa wannan ya sa raina ya ɓaci na zare takobi da niyyar zan sare kawunan su sai kuma na ganna a gabanku wannan shine abin da ya faru gare ni ya shugabana yayin da maluku sai ya ji wannan labari daga bakin adino sai mamaki ya kara kama shi ce na rantse da girman matsayin addinin musulunci sai na shiga cikin wannan akwati domin nima in fahimci wani abu da zai gudana a gare ni cikin zumuɗi maluku sai ya miƙe tsaye na wannan akwati aka buɗe ta ya shiga cikinta da shigar tasa ne kuma aka mayar da murfin aka rufe bayan kamar rabin sa'a aka buɗe wannan akwati maluku sai ya fito yana waige waige yana cewa ai na nake ne ko kara shi mu ya amsa masa da cewa kana tare da mu ya sarkin sarakuna ba mu labarin abin da yawa kana gare ka maluku sai ya kare musu kallo sannan ya gyaran murya ya fara da cewa yayin da na shiga cikin wannan akwati na samu kaina wani kasaitaccen dausayi ma'abocin bishiyoyi da 'ya'yan itatuwa ga ƙoramuna ta gudana na zama wannan ci daga 'ya'yan itatuwan wannan dausi kuma ina sha daga ƙoramin nan ina cikin tafiya sai na hanyar wani dogon gida a gabana katangunsa sun tokare da girgije ga ƙofarsa kuma a buɗe sai na faɗa a cikin zuciyata cewa ba makawa sai na shiga cikin wannan gida domin in kallo nan take sai na shiga cikin wannan gida da shiga ta tsakiyar gidan sai na ga matattakala ta yi sama na bi ta ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshe inda anan na iske wani katon falo ma'abocin kujeru da shimfiɗu na alfarma ga 'yan mata a zaune a kan kujeru su 360 ma'abota kyau da kwarjini ga wata kyakkyawar yarinya a zaune a tsakiyar su kan wata kujera ta jan dinare wadda aka yi mata cin baki da lu'ulu da jauhari yayin da wannan kyakkyawa ta hango ne sai ta miƙe tsaye ta taho ta tarbiyyar ta nace. lale da sarkin musulunci maliku saifi dan zai zana nan ta faɗa min sunan ta badiyatul jamali sannan ta riƙe hannuna ta kai na kan kujerar da take zaune ta zaunar da ni ta umarni aka kama ta wata ta zauna a kusa da ni inda ta duka a gabana ta sake min maraba ni kuma na ce mata ya badiya ce jamali wane ne ya sanar da ke sunana nan take ta numfasa ta ce da ni kai sani ya malukun saifu mahaifina sarki ne daga cikin sarakunan wannan nahiya kuma bai taɓa samun haihuwa ba a tsawon rayuwarsa bayan ni ya kasance yana matuƙar so na yayin da na girma manema suka fara fitowa neman aure na sai ya kira wani babban malaminsa kan ya bincika masa ya gano masa mijin da zan aura malamin na ya bincikensa ya gaya babana cewa mijin da zan aura sarki ne daga cikin zuri'ar ba ulemani mai suna maluku zafi dan zai zana jin wannan jawabin mahaifina ya dubi malamin na ya ce da shi to yana za a samu wannan sarkin malamin ya ce a cikin bincike na na gani wannan sarki zai zo wannan wuri saboda haka sai ya umarci mahaifina da ya gina min wannan gida domin zauna a ciki inda ya haɗa da waɗannan kuyangi ka ji dalilin da ya sa na zauna a wannan gida har ubangiji ka haka na fahimci kai ne malikul zaihun saboda siffar sarakuna ba ta ɓuya wannan shine dalilin da ya sa na san sunanka ya sarkin musulunci bayan da wannan kyakkyawar yarinya ta gama bani labarin ta sai na cire ta. ki nuna mu wata alama da za ta tabbatar min da cewa labarin da kika gaya min gaskiya ne rufe baki na ke da wuya sai badi ato ta aika ɗaya daga cikin kuyanginta wurin mahaifinta domin ta shaida masa zuwa nan bayan wani ɗan lokaci sai ga mahaifin badi ato game da manyan fadawansu sun iso wannan gida bayan sun sauka daga dawakansu suka shigo cikin wannan gida yayin da wannan sarki ya ido hudu da ni ne sai min marhaban ya kuma sumbace ni inda anan ya nema a kawo min doki na domin mu tafi zuwa cikin birninsa nan da na aka kamun doki na hau muka ɗunguma zuwa cikin birnin wannan sarki bayan mun isa da sarki ya zauna ya dubi jama'a sai ya ce ku yi sani cewa wannan shine malikul saibi wannan ne alkawarin zan ƙwara masa yata ato, tunda Allah ya kawo shi sai a ɗaura masa aure da ita yanzu ba tare da ɓata lokaci ba aka ɗaura mana aure da ato, sai da aka yi kwana bakwai ana ta shagalin biki a rana ta takwas aka kai ni ɗakin amarya na kwana tare da ita da gari ya waye sarki ya tara 'yan majalisa ya musu jawabi kamar haka ya kuma abota wannan daula kun sani karfi na ya kare kuma ba da cikakken lafiya Na haka idan na mutu sarkin ku shine sarki na wato maliku saifi domin shi yake auren yata badiyatu dukkanin su suka yi na'am da umarnin wannan sarki bayan wata hudu sarkin na ya rasu na zamani ne sarki mai juya al'amuran wannan gari zuwa wannan lokaci badiyatu ta haifa min 'ya'ya maza guda uku yayin da suka kai mazaje sai na zama na fita da su daji kullum inda nake koya musu dabarun yaƙi wata rana na fitar da su kamar yadda na saba sai muka je bakin wata ƙorama muka zauna domin hutawa sai ɗaya daga cikinsu ya shiga cikin wannan ƙoramu domin ya wanka da shigarsa sai ya nutse saboda bai iya ruwa ba ganin halin da yake ciki sai ɗan uwansa ya bi shi cikin ruwan da nufin zai ɗauko shi ashe shi ma bai iya ruwan ba don haka shi ma sai ya nutse na ukun su shi ma sai yan uwansa cikin ruwan da nufin ɗauko su shi ma sai nutse shiru shiru ban ga sun ɗago ba sai na bi su cikin ruwan ne nutso zuwa ƙasar ruwan na lalaba gaba ɗaya ƙasar ruwan ban ji su ba sai ne nufin yunƙurwa saman ruwan saboda yi numfashi ban yi aune ba sai na ganna a gabanku wannan shine abin da ya wakana a gare na cikin wannan akwato rufe bakinsa ke da wuya sai masu haɓiku da sa'adun da suka gabato gabansa inda suka ce da shi yanzu ka gasgata mu a bisa labarin da muka baka na daga lamarin wannan akwati maliku sai bai amsa musu da cewa na gamsu da labarin da kuka bani domin an ce gani ya kori dai to ni na ji kuma na gani da idanuna amma dai Allah ya ji kan malaman da suka sana'anta wannan akwati mai abubuwan ban mamaki hakika waɗannan malamai sun cancanci abu masu sauraron ma nan za mu sa aya cikin wannan fili kada dai kuma ta kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan hakimai ne littafi na hudu fassara aliyu abubakar sharfadi da kuma rabi abdullahi sharfadi a nan ne muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya daga nan kai gama tv